ko tara ko ko takwas takwas ga watan jumadar akhira shekara ta shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya zo daidai da tara akwai tsere kwana guda ko wanda ya zo daidai da tara ga watan uku watan mat shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya. inda muke karatu littafin muna libana عن اصول الديانه na Sheikh Malami AbdulHassani al-Hassan ta'ala a masallacin mai albarka wanda aka wa laƙabi da sunan sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Abu Ubaida ibn Jarrah wanda ke idan ba manta ba karatun mu ya kai a cikin babi na biyu inda malam yana bayani game da aqidat ahlul haqq was sunna to ahlus sunna wal jama'a bayan ya dan ambaci kaɗan daga cikin zantukan ahalin bid'a wal zayyi wato dan bid'a da son zuciya ina ce idan ba a manta ba yau za mu tashi kan aqida ta 18 shafi na 55 kamun sannan akwai tambayoyi masu tarin yawa sai dai mu dan tsakuri ɗaya ko biyu daga ciki tambaya ta farko cewa wai meye gaskiya ko kuma ingancin cewa Allah ya yi duniya don manzo na jin wannan tambayar alhamdulillahi karatattaka na ƙida sun ba da amsoshi da mil ita jikanin Allah kubakin sarki da ya halicci al'umma don abota masa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni da mutane ban halicce su ba sai sun sai sun su ta mu shi kuma duk abin da Allah ya tanadi kuku ya halitta a cikin duniya an yi shi ne don ɗan adam ya ji daɗi ya bauta ma Allah ya gode ma Allah kan wannan ni'ima inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala inna la ja'iluna ma 'alayha sahidan jurza saboda haka Allah madaukakin sarki ya halicci duniya da duk abin a cikin ta don a gode masa a masa biye a masa da tambaya ta biyu ina tambaya game da aljanna da anka saukar da annabi adamu wanda aka fitar da annabi adamu daga cikinta ita ce aljanna da aka magana har yanzu ko kuwa can ta dabanta don ya ji an ce ma ko nan duniya akwai wata aljanna aljannar sab'a ko ba haka ba kuma nassin aya ya ambaci haka nan ko dan da sai wadancan da Allah ba labari amsa a waccan kasa ba aljanna da aka ce mata ta wajen bangaren larabci da yake aljannatu ta larabci tana daukan lambu ko gona abin jin daɗi mai kyau na balaunahum kama balauna ashabal jannati idza samuha idza samu ne yasrimunha musbihin wannan aljanna ba na dai lambu ko wata gona ta jin daɗi amma dai aljanna shar'a wadda muke magana a babin aqida ita ce waccan wadda ka sani ita ce Allah bakin sarki ya fitta annabi Adamu daga cikinta, kuma ita ce za mu koma cikinta, ta insha Allah ta'ala Allah ta'ala tambaya ta gaba ya ce shi ya tambaya da shi ya halatta a mai wannan aƙida wato shari'a a bilin sallah ce saboda mafi yawan malaman ko kuma su ba da sallan mu kila yana da yasuna da wannan aƙida sannan tambaya ta biyu ce ƙungiyar muslim ikhwan ikhwan muslimin brotherhood kenan shin wai me aqidar su ko ko aqidar su daidai take akan sunna tambaya ne ke hakikanin gaskiya a aqidoji duka waɗancan da muke magana alfaraku dalla tun daga kadariya da jahamiya malaman musulunci sun maganganu game da su da yawa asali ma lokacin da aka yi maganganu ga waɗancan magabata na lokacinsu ma'ana lokacin kadariya sahabbai da lokacin mu'tazilawa tabi'ina da lokacin su a imma al-mazahib arbaa musamman shi imam ahmad sai maganganu kan waɗannan yi? ma Ahmad a fatoyin shi ya ce ba a jin jahaniya sallah saboda kafin raina suna cewa Qur'anu makhluqun amma game da ash'ariya ash'ariya tana ɗan samun development wato ci gaba ma'ana ci gaba na mai gina rija da kamar asalin ka wata sai zan wasu miyagun akidu ba su shiga ciki sosai ba amma daga baya daga baya daga baya sai a samu waɗanda mukaddara ne ko kuma sun wuce mu in ma akwai abin da ke kafirci da ka ce haka waɗannan mahaucewa duk Allah na da uba sunan ne da lan yulad duk suna kiran kansu yan ashariya ba kuma a ashariyanci suka ce ya fiki wani cikin su in zai rubutu ya gama cewa ashariyun akidata to in dai ashariya ita ta canza zani ta zama haka nan ga irin waɗannan baya ga musamman amma inda dai shari'ar ta tsaya kila ta farko na tawili ba na musu ba wannan malamai suka yi manganu da dama ga lullu kamar irin aƙidodin malaman mu anan rahimahullah ta'ala Allah ya shirya su mafiya ba su da wacce aƙida ta cewa lan yalid da lan yulad a kira wani ko ubangijin Allah da sauransu ba su da wani aƙida Allah dai wajen fassara ayoyin na da wasu hadisai suke tawili wanda yake tawilin bai wannan kuma ina jin ci gaba da karatuttuka su ga su magance game da ƙungiyar muslim brotherhood ita kuma aƙida ta gwargwado ko ko in ce ƙungiya ta wadda tana da matsala a ɓangaren aƙida kwarai da gaske ta bata da kyau shi yasa saudiya kasa ta cikin jerin haramtattun ƙungiyoyi saboda haka kuma tana da musamman ya danganci ma ƙasa zuwa ƙasa muna rashin sa'a yan buraza mu yan shi'a na nan nan Najeriya suna sun kari ne sun zama shi'a na Egypt su kuma gamin gangiza ne kowa akwai a aje kowace aƙida ake kana ya shigowa a tahdai kawai abinda aka so a tabbatar da shari'a musulunci to ko ya za a tabbatar da ita oho amma dai ka aje kowace aƙida ta ka da ɗan Allah ka zana da dan Allah ka za duk a to a hadisi da mu'tazili da jahamiyu da ahlus sunna da shi'a da kowa a zo a haɗu duk a zo a haɗu makasudi dai a kewar gwamnati a tabbatar da shari'a musulunci a bakin su abinda kuma bai taɓa yiwuwa shi yasa suka samu matsaloli kuma suna suna samun matsaloli kuma ko sun kafa gwamnati ba ta zama saboda ba a gina ta kan aƙida ta ahlus sunnati wal jama'a ba shi yasa suka ta samun jarabobi duk waɗanda sun ka samu jarabobi na don ba a haka hakan tajjidi turan tsuntsa aka yi ne alal kitabi wasu sunnati ba a ganin galbija malaman musulunci da yawa na zamanin sun yi magana kansu kamar irin gini ba ya yi magana ya soki da su irin rutan ya soki da su muhammad shah muhammad albani shi ma duka ya kwanje ne ɗinsu. saboda haka suna da miyagun akidoji kwarai da gaske ina zai bari mu kai tambayoyin haka nan kafa ci mana lokaci na karatun mu ne insha Allah ina jin ne karatu na tara inda za mu tashi shine gabar da ka cewa anna Allah waffaqa al-mu'minina li ta'atihi wa latafa bihim ونظر إليهم وأصلحهم وهداهم وأضل الكافرين ولم يهدهم ولم يلطف بهم بالإيمان wannan gaba ta ta kunsa ƙida biyu ƙida ta farko na cewa idan ka ga musulmi ko ka ga mumini ko ko ka ga wanda Allah ya shiryar wa'ana kaga shiryayye to Allah ya shiryar da shi Allah ya da ya zama mumini Allah ya da ya zama shiryayye ya zama salihi a yayin da in kaga kafiri kaga butulu kaga fajiri Allah ya da ya zama kafiri ne ko ya zama butulu ne ko ya zama fajiri a fahimci kadiyar abinda aka diyar bi iznillahi ta'ala ba hin kalmina ba ba abinda muka so mu ce ba haka Allah ka so wancan so shari'i ba ba alhubbu na wannan kahircin ba ba arrida bil kufri ba ba arrida bil fiski ba akan ka'idar ba abinda ka wa cikin halitta sai da yadda Allah ba abinda ka wakana ba tare da Allah ya ga dama ya wakana ba kuma babu abinda da ya fita cikin ikon Allah wannan kabiyar an yi ta maganganu da ita ga da dama a tsakanin ahalin sunna da yan biriya. wannan kuma babe shine da'ira ta alkadariya kanta an ka kafa kadariya akan wata an kafa kadariya na cewa ne na cewa in an kore kadarun lahi ta'ala Allah bai da iko kan wani sannan ne bai da iko sa wani a ƙarshe wani abu za a kore can ƙarshe gaba ɗaya wanda in ma a danganta Allah zuwa ga zalunci in ya shigar da mutum wuta ko a danganta Allah zuwa wuta in ya saka aljanna alhali ko baka yi cincinta a saka aljanna ba ko wuta saboda ni saboda duk abin da kai na Allah ne kamar yadda jabariya kanta sun kai ta rigima cewa kuma duk abin da kai da aljanna da wutar duk baka cincinci shiga ba saboda in aikin alkhairi kai Allah ya saka tursa saka ba da son kawo ba da ganin damar ka ba kamar in ka kafirta Allah tursasa ka ba da son ka ba da ganin damar ka kuma aqida ahlus sunnah wal jamaa sabanin haka bangare ga guda biyu malam ibn qayyim al-jawziya yana wani bayani a cikin littafin sashfa wal alim fi masail al-qada' wal qadar wal hikmah wal ta'lim yace abin kulawa dai mu gane farkon abin da za mu gane mu san cewa Allah mu sarki shi ke shiryar da wanda ya so ya batar da wanda ya so wa'annan ayoyi sun maimaitu bila adadin a cikin alkur'ani sunna na a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cewa sai yace wa annal huda wa annal huda wal idlal shiryarwa da batarwa biyadillahi la biyadil abdi ga hannun bawa ga hannun Allah suke ba ga hannun bawa wa annal abda huwa dhalimul muhtadi shi bawa shi abbatacce shiryayye fal hidayatu wal idlal fi'lihi shiryarwa batarwa shi ko aikin Allah ila fahimta shiryayye ko batacce to bawa aka siffanta da wannan shiryarwa batarwa to aikin Allah na shi kuma ina fatan mu gane to ba makawa yake sai mun fahimci abubuwa guda uku abu na farko wanda kai ne zan takaita shine mu fahimci maratibu na hidaya kana bisani musan maratibu na idila matakai ko kashe-kashe ko nau'ukan hidaya shirewa sannan musan ukan batarwa ya ce ukan hidaya na shirewa hidaya guda hudu ta ta farko akwai alhadayul ammu ko alhidayatul amma shiryarwa wanda Allah kawa kowa da kahiri da musulmi da dabba da mutum da aljan da kowa wannan alhidaya al'amma kowa na shiga ciki yace ta biyu shine mi alhidaya mai ma'anar albayan wal irshad albayanu wal irshadu wadda adda bayanin wa'azi shiryarwa. nuna mutane nuna mutane gaskiya da nuna musu ƙarya don su bi gaskiya su kauce ma ƙarya alhidaya yana zuwa da wannan ma'ana ta biyu yace na uku alhidaya takan zo kuma dami takan zo alhidaya alkhassa almustalzimati hidaya hidaya ke bantatta wadda kuma da Allah ya baka ita to zaka shiryu rasa ta ita bata ta uku kenan alhidaya alkhassa ta farko alhidaya al'amma ta biyu hidayatu tawfiki ta uku alhidaya al-khassa ta hudu ita ka ce ma alhidayatu ko hidayatu yawmul ma'adi hidaya wadda ita ba duniya ba ma kwata kwata sai lahira za ta wakana hidayatu yawmil ma'adi kila fahimci wannan to sai ɗauko bayani yace to wace iri a hidaya al'amma yace hidaya al'amma yace muna samun ta kamar ayoyi da yawa kamar misali sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa والذي قدر فهدى كلمة قدر فهدى karkashin hada sai ce kaga Allah madaukin sarki a baya cewa ya halaka fasawa halaka dushi ya halitta komi ko na akwai wani abu wanda an ka cire da kahini da musulmi da dabba da mutum da mala'iki da kowa halaka shi yasa bai sama kulin biki ba bai ce khalaqal janna ba bai ce khalaqal insa ba bai ce yace khalaqa shi yayi duk halitta gaba daya wannan halitta ta haukan kowa sannan fa sawwa shi ya daidaita halittar sawwa anan shi mutum ya shiga kafa biyu kuma tsaye da kyau zaune da kyau dabba ko ko rago ko tunkiya ko marƙe ta da kawa hudu kuma haka nan ita addai da zakara ko kaza ya da kawa biyu kuma ya hira kamar tsuntsu kifi shi cikin ruwa ko ne fasawa ya daidaita halitta tewa da shi ta dace da shi kuma nan bai ce fasawa wani abu ba fasawa mutlaqun am to tun daga khalqu amun ga sawwa sai ce wallazi kaddara kuma wanda ya kaddaro da komai kuma ba a sa mafunin bihi ba shi ma kaddarwa ta kowane irin abu ta wadda alkhairi ta kana ganin alkhairi ta gare ka ko sharri ta ma'ana azurtawa ba da haihuwa da sauransu ko matarwa ko talautarwa da sauransu ko mi dai kaddara sai yace mi fahada kuma ya bada hidaya anan hidaya tunda da khalaka amunna sawwa amunna kaddara amunna hada shi ma amunna ba shirewa ta imani ba ta kai aikin ƙwari'a hada ya shirye da kowa malam sai kawo misali yace shi ya shirye da dan adam da ran da an ka hai ba sai an gwada mai da aka shammama ba da ran da akuya ko tunkiya ko bisa ta hai dan jaririn ta dan tayinta ba sai wani ya koya mata da aka lashe shi bai ta tsayi ko ba haka ba ba sai kowa ya koya ma da ruwa ka samu abincinta ba yace ga mu'jiza ga karama Allah ya ni Allah ya wa annahal eh kudin zuma ba wanda babu wanda ya koya musu Allah ya karanta da tsuntsa ya fara tarihin hudu hudu Allah ya karantar da tururuwa ya ba da tarihin tururuwa qalat namlatun ya ayyuhan namalu udkhulu masakinakum la yahtimannakum sulaiman wa junuduhu hum la yash'urun yace duk wannan karkashin hidaya yake hidaya ta ta shiryar da naman daji ya kashe dabbar da ya kaso hidaya ta ta shiryar da dabba ta tsoraci abinda in ta ci za ta mutu sai ta ci abinda ba ta mutuwa yace duk wannan hidaya ta wannan hidaya al'am malam ya tsawaita numfashi game da hakanan, ya yi magana mai tsawo game da hakanan, su hudu hudu su tururuwa su tantabara su mise da kowace ya kawo kissarta da fitar da da ita a cikin alkurani da irin baiwawaki da karamomi irin waɗanda ya mata a ƙarshe ya bada wata aya yana cewa duka Allah ya gama komi inda Allah ka cewa mamin da batin fil ardi wala ta'irun yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum kowa na iya zartar da komi ba kai ba sai kai dan adam ya shigo cikin ya shigo cikin tsirrai ya ba da duk waɗannan bayanai da waɗannan analysis ya yi ta abu na gaba sannan sai ya kai kan hidaya ta biyu ya ce mi ya ce hidayatul tawfiqi hidayatul bayani wal irshadi hidaya tayin bayani da shin yin shirarwa ya ce to ita kuma wannan annabawa da malamai magada annaba su ka wannan a yi ma karatu a yi ma bayani a gwada ma gaskiya a gwada ma bata don ka bi gaskiya ka kauce ma bata ya ce wannan ita ce hanyar manzannin Allah da annabawan Allah ita ce hanyar da sahabbai suka gada ga kowane sahabi ya gada ga annabawa ne ma'ana mun san kowane sahabbai na dashi almajirai ko ba haka ba kowane annabi na da nashi sahabbai ma'ana almajirai Ya ce to kowane ilmi sahabbai sun ka gade su ga annabawansu har zuwa ga al'umma ko kuma fice al'umma ce suka gada ga mafi cin manzon Allah mafi cin annabi sallallahu alaihi wasallam yace to wannan ita ce Allah madaukakin sarki wannan hidaya ita ce Allah ya tabbatar da manzo ne yace masa wa innaka tahdi ila siratal mustaqim ita ce Allah ya tabbatar ba irin waccan ta farko ba ba ta uku da zamu ambata ba kila fahimta yace kuma duk hawayen da sun kazo kan wannan hidaya ana siffanta annabi da ita ko ana siffanta wasu sahabbai da ita ko manzon Allah na siffanta waɗanda ko mutanensa da ita irin wannan hidaya hidayatul irshadi wat tawfiqi ita ce Allah madaukakin sarki ka cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula don su bada hidayar ita ce hatta da a ah, a sahabbai ko ko in ce yan wuta yan ka shigar da su aljanna da ita ce suka kuka masu kira sun zo musu amma ba su karbi kiran ba mana ya ta kawo ayoyi masu magana kan wannan da dama sannan sai hidaya ta uku ita ce mi ita ce hidayatun khassa hidayatun ilhami wattaufiki, tawfiqi hidayatul mashi'a al-mustalzimatu bil fi'li ita ce hidayat da Allah da kai ne yana yi yau in Allah shirya da kai ya ga damar ka zama musulmi mumini sai ka zama babu wanda ya sai batar da kai ko ba haka ba wannan ita ce Allah madaukin sarki ya kore ba kowa ya batta da kai ne sai kai ne shi dai ka shirye da kowa da wannan ita ce yake ce ma wa man yahdi Allah wa man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi ita ce yake yawan maimaitowa man yudillillah man fala hadiya lahu ita ce yake maimaita ga mana ya ta kawo ayoyi berejit game da wannan ita ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha to wannan hidayah ita ce gaba ɗaya duk inda yayi Allah da ke sarki ya ambaci shi yake batun da ita to ita ce karihi hidayatul tawfiqi hidayatul ilhami hidayatul khassa yana yin ta wasu musamman na bayi ne da yayi ta su zama hakan a ƙarƙashin in mun ka ɗauko kan mu tahi da yawa in mun ka ɗauko taqsimu ko anwa'u na dalal ita ma haka suka tahiya kila fahimta can lokacin da mun ka ce al-hidatul amma to akwai al-idlal ko ba haka ba na a toshe basira wasu mutane ko a toshe wasu basira wasu al'umma ko wani abu ko a hana musu wani abu kaga Allah sai bai bari bai ba mu damar mu ji maganar tsuntsaye ba ko mu ji magana dabbobi ba ko mu ji magana ginoni ba ko mu ji magana ko ba haka ba min shay'in ko illa yusabbihu bihamdi walakin la takahuna tasbihahu amma in yaga dama sai ji da wani kamar yadda ji da annabi Sulaiman ulimna man mantika sayyid saboda haka wannan haka nan to idan ka gangaro kuma sannan sannan akwai idlal na wanda Allah ya ba wasu mutane suna iya yi kamar yadda ya ba hidaya wasu annabawa wa ya ba annabawa da masahafan sahabbai da sauran malamai suna hidaya ta mi ta irshadi na bayanin gaskiya ko to akwai wanda Allah ya ba su kuma suna idilan shi ko wannan la yazu shaytan da dangi ne da zuriya ko ba haka ba in ka tsaya ka saurare su sai su yi ma karatu su ja ma aya su ja ma hadisi amma na bogi ko ba haka ba sai su fatar da kai su ma masu kulle su batar da kai su ma suna da irin waɗannan A ɓangaren akwai jama'a annabawa da mabiyansu a ɗayan ɓangaren akwai jama'a shidan da mabiyansu sannan wanda Allah budakin sarki ya da wata hidaya ta ta kai ne ita ce hidayatul khassa hidayatul ilhami hidayatul tawfiq in ya so haka ne yana idlal idal idlal al khass ga wa'anda ya so wa'anda sun ka ce batar waɗanda sun ka dace da batarwa sai ya da su ina fatan mu fahimci wannan sannan kuma hidaya ta a gurguje akwai hidaya da me da Allah ku kudakin sarki kai ko ko kasa ayi ko mala'iku ya sa su yi ko manzanni eh, ko shi yayi ko kuma ta hanyar ilhami ya ta amma can lahira wanda ya kawa mi wanda ya kawa yan aljanna Allah kudakin sarki yana cewa a cikin wata aya walladina قتلوا fi sabilillahi falan yudilla a'malahum sayahdihim to ba an kashe su sai hadihim wa yuslihu balahum malamai sun ambata cewa wannan tana magana akan lahira Allah mai sarki na ce a cikin wata aya shurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim kuta da wadan ba mutu ba kuta da waɗannan da suka yi kafirci zalamu anan inna shirka la zulmun azim shurul ladina zalamu ku tara kahiran nan ku tada su wa azwajahum da waɗanda sun ka yaƙi tare da su da matara kama da su zuwa da kenan waɗanda suka yi shuɗanyu da su ga wannan aikin ku tara su wa ma ya'buduna min dunillah da gumakan da suka bude ta ma waɗanda ba Allah ba ku tattara su fahaduhu ku shiryar da su hidaya kenan ko fahaduhum ila siratal jahim ashe kaga hidaya ga ta bayan an mutu to muna da hidaya kenan a wada malamai sun ka kasa hidaya guda hudu hidaya amma waɗanda aka wa kowa sannan hidayatul Irshadi wal bayani wadda annaba da malamai kai sannan hidayatul tawfiq wal ilhami wadda Allah dai kayinta sannan hidayatul yawmil ma'adi wanda sai ranar kiyama haza kan hanya a ce da kabin aljanna kai sannan kamar yadda opposite wadanga akwai idlal akwai idlal am wadda Allah kawa mutane gaba ɗayan ya ga dama sannan akwai idlal wanda ya ba da ita ya yadda ta zama ga hannun shi da mabiyanai sannan akwai idlal khas duk wanda ka ka batar da mutum ba ka batar da shi sai Allah ga dama wannan khassuta sannan akwai idlal wanda Allah ka toshe mutane hanya shiga aljanna ranar alkiyama ina fata mu fahimci wannan to yanzu da muna magana cewa hidaya nan ta muka magana da idlal wacce da hida wacce hidaya da wani idlal muka magana anan hmm al khas ko ba al'amu wanda yawa kowa ba hidaya in muka komo ba hidaya ba kan hidaya ba al'amu wanda yawa kowa ba da jaki da tunkiya da akuya da zakara da kowa yawa da kahiri da musulmi kila ma su kahiri in Allah mai da sai hika ko ba haka ba hika mi ya hika wani abubuwa na duniya kahiri ya hika eh boko kila ko ko hika eh karatu ko ko hika eh computer ko hika eh karikancin mota ko ko kaza ko ba haka ba ba kahire ga su su kere kere ba duk duk kere kere ga sun yi za su a fada a mutu su kaza kaza duk ba su yi ba kada ashe sun yi kanan kila ba ko wannan Allah madaukin sarki bai ce musulmi ya keɓance ita ba ko kahin hmm, hidaya ta amma sai ya ta ga wanda ya so ba amfani da ita ta zama mizani sikeli wajen Allah na son wani ko Allah na kin wani Allah yana bada duniya ga wanda ya so gama wanda ba ya so amma ba ya bada imani sai ga wanda yake so ko ba haka ba wannan hidaya amma mu fahimce ta in muka fahimce ta yaki da mu da mu sai ka to sannan akwai hidaya ta irshadi ita ma ba ta muka mishi bana ta irshadi wal bayani waɗanda annabawa ka yi kamar yadda akwai idlal na mi na na na bayan wanda mi wanda shi dan kai ko ba haka ba da magoya bayan shi dan to shi ma ba ita muka nufi nan ba ko wannan hidaya da muka nin khassa hidayatul ilhami hidayatul tawfiqi al hidaya al khassa li awliya illahi wannan ita muka nufi to mai yinta Allah dai ka yinta duk wanda mutum ya bayani duk wanda mutum ya karatu duk wanda mutum ya kalma dare bai shirya kan Allah bai gada ba sannan duk wanda mutum yake fatacce duk wanda yake da sihiri duk wanda yake da bilimbituwa in dai Allah bai rika bace ba ba ka bacewa waɗannan sai da malam ibn qayyim al-jawziya ya awai sun hida ina tsallake da don lokaci a bangaren duka guda biyu na tabbatar da duk waɗannan hidaya da waɗannan ibilal. sannan biyo da hadisai daga cikin hadisai ga kalimar da kullum muka bai baibaitawa ko ba haka ba innal hamdalillah nahmaduhu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina sai mu ce mi man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wannan idlal khas kuma al-hidayah al to waɗannan da waɗannan su ma na ce wa annallaha mu diba mu gani hakika Allah madawakin sarki waffaqal mu'minina shi ya datar da mu'minai ya ba su tawfiq hidayatu tawfiq ya datar da su li da'atihi ga masa da'a da'atihi da yawa ka ce to don me Allah ya haka akwai hikima wanda kila kai a hankalinka na tuwo ɗan ƙaramin hankalinka wanda da kai kwana ya ɓace, ko marinka an kai kake gije hankalin ya ɓace. ko ba haka ba ba ka yi gano wani abu game da haka hikima ta Allah ka yi kaɗan ka gano ta la yusalu amma ya fa'alu wa hum yusaluna ya wasan la yusalu la yusalu in Allah ya yi abu saboda hikima ce inga mai hikima na ba sai ya tambaya ba tana bayyanuwa ba wanda aka wasara ba su azu shi Allah yin abu yake babu wanda kai tambayi ko ba haka ba a a da tato shi kenan kenan ko ba haka ba eh kama ka karya hmm, saboda hikima bayanan nata amma li ahar quli babu bukata ai tambaya za ta bayyana amma ni amma ga masu hankali hankali ba irin na tuwo ba hankali na shari'a kila fahimta amma hum yusalun to Allah madaukin sarki akan hikima ce kuma da falalatai falalatai ta da hikima ta ya datar da muminai ga yi masa da'a wala fafa bihin kuma ya tausaya musu ya ji tausayin su wana wara ilaihin ya dube su ya dube su ko ba haka ba wasu malamai suna cewa dubin rahama ko ba haka ba shi yasa hawa surare da yawa ya an kazo cikin Qur'ani ko hadisi wala yanzur ilaihim sai a ce Allah bai dibe su dubin rahama ko to karin wani abu na wanda babu bukata ce game da shi bai dubi dubin rahama babu bukata game da shi Allah bai dube su ko ba haka ba kawai kila larabcin adda bukata ka gane an ka ce la yanzur ilaihim ba la ba la yarahum an ka ce ba to shige mutane ya dubi la yarahum daban kila in an ka ce la yanzur ilaihim Allah bai dube su sai azaba ya gane su an ka ce shi yasa yana kokarin ya ce a Allah yana ganin su sai ya to sai abin hmm, la yanzur ilaihim aqida a aqaida arabiyya la yanzur ilaihim di ana sa ta ga masoyi kila an fahimta da duk wanda kalimat la yanzur ilaihim da ka'ida ana in tazo da duk babin aqida dibi na soyayya kuma sai baka bukata ka ce haka dama kuma ba a sata sai ga waɗanda sai ga waɗanda suna son zuna wancan yana son wancan wancan yana son wancan shi aka sa nazara ilaihim nazara ilaihi wujuhum yawma idhin nadira ila rabbiha Na zura duk inda ka dubo su haka suka tahiya to ya kore ma na nazaru to an kore mai Allah bai dubi ne kware da gaske goma ka ce ba kunshi da ita bai dubi ne bai mai rahama bai mai saboda ni nazuru ilaihi tana dauke da so da da so da kauna na mutum kila fahimci babu bukata ka ce dibin rahama to sai ka fassara dibin wani abu kenan sannan ka ce na rahama an fahimci wannan sosai la yanzuru ilaihim Allah bai ya wannan zura ilaihim sai Allah ya dube su wa aslahahu sai gyara su ma'ana sai ya ba su salahu wa hadahu sai shirya da su wace hidaya hidayatu tawfiki hidayatu ilham hidaya khassa wannan da aka kore ma kowa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya man yasha ita ce an gane ita ce muka magana anan eh eh sai Allah ya shirye da su sannan wa annal kafi wa adalla al kafirina Allah batar da kafirai wace idlalu anan idlal ita ma waccan al khassa wanda take batu da Allah duk wanda shi dan kika shi dan na kwaran iblisu duk wanda ya kika bai batar da kai sai Allah sai Allah ya yadda ko ba haka ba wa ma hum bi darrina bihi min ahadin illa bi idnillah haka kaidar take an fahimta walam yahdihim sai bai shirye da su ba bai shirye da su ba walam yulaqif bihim bil imani bai tausasa musu imani ba bai so su imani ba bai saukar da ludufi ne gare su na imani ya shige su ba an gane ba kama za'ama ahalul zaiki wa tughyan nan fasara uku za ka yi biyu daidai suke guda kure ta in ka ce wannan maganar da ni ta cewa Allah shi ya datar da muminai ya ba su ludufi ya dube su ya samu su salahu ya shiryar da su sannan ya batar da kafirai bai shiryar da su ba bai ba su nufi na sun ka imani ba to in kace haka ahalu zai wa duguya da sun kace ka ka ba ta ma'ana ko ka ba ta ko ka ba ta ba tunda ba kaule suna ba kaule ahalu sunnati wajen jama'a na. saboda haka ita ta uku da na fara kawo ta don kore ta ta biyu wadda tana zama daidai sai dai kila ta ukun ta hita zama Shi ne mi Allah sarkin sarki shi ya shiryar da mu'minai ya datar da su ya ba su rufi ya dube su ya sa fulawa cikin su ya shiryar da su full stop kila gani sannan ya batar da kahire bai shiryar da su ba bai ba su rufi ne ba kamar yadda yawa ahalin zaigi da tsuguya da sun ka kama karyace karyace kila fahimta kama kama za'ama ahalin zaigi wa tsuguya ne kalimar kamar yadda ahlul zaki wa sun ka ce suna cikin abin da Allah ya musu na idilalu da adamul hidayati da adamul lutfi sai ya zan fassara ce ga gaba ta biyu wa adallal kafirina wa lam yahdihim wa lam yulatifihim bil imani kama za kama za am ahlul zaki wa kun fahimci haka wannan kenan tana iya shiga haka nan kuma ta yi radam amma kila akwai wata wadda take ta radam ita ce mi ita ce kila ala ta kunu ba'idatan amma ta haida ce suka ce masu ta hakiki da yake kila hamadu al-ansari wanda ya ta hakiki wa gari tahi a gare mu wannan kalimar ta faɗi gare dama in za ka ta hakiki littahi sai ka ɗaɗɗauko nuskohi ko ba haka ba nusaku nuska nuska nuska ka rinka kwamfiyari kana yi kowace jumla sai ka jibo ta cikin nusaku nusaku duk gaba ɗaya kana hitarwa ko sai aka ce to ana ganin cikin nusaku a cikin wasu nuskohi akwai wata kalima da ta kwaɗi wadda nuskar da hamadul ansari wannan namu da ya dogara da ita kila kalima babu ta kuma kila bai ahamo ba sai ba da ita wata ke kuma an kinci wannan a cikin littattafan malam wurare-wurare irin makalafin islamiyya ya maimaita irin wanga magana ya kada wannan abin ni yace cewa yayi mu karanta kadai ba sai na fassara ba sai ku ji ta wa anna allaha وفق المؤمنين لطاعته ولطاف بهم ونظر إليهم وأصلحهم وهداهم وأضل الكافرين ولم يهدهم ولم يلطف بهم ko yaldafa ko yulaffifa duk ana cewa yulaffif bihim bil imani wannan shi aqida wa aqida wa aka jerawa aqida haka suna ko sai aka ce akwai la la kama za'ama ahlul zayyi wasu wuya wannan ita ce ƙidan mu kaza kaza kaza kaza kaza kaza la kama ma'ahalar zagi wasu wuya ne ba kama ahalar zagi da tuwiyan ba kama yadda sun kariya ba ba kama yadda sun kariya ba kamar yadda wasu wurare in ya kawo ƙaunin yan biri'a, ƙaunin halin zagi sai in ya kawo sai ce la kama ƙala ahalar sunnati wal jama'a ko ba haka ba wani wurin yin kawo kaulin ahlus sunnah wal jamaa sai ya ce wannan shine akida ahlus sunnah wal jamaa la kama za'ama ahlul bid'ah ko la kama za'ama ahlul zayg wa dughyani an bayyana wannan da kyau za ga insha Allah cikin fassarorin biyu duka malamai sun ambata haka masu ta'alikatu da shuruhu kan ibana mana cewa laula bafa bihim da ya tausasa musu wa aslahahum da ya samu su salahu su waɗannan ne su waɗannan kafirai din da kanu salihin da sun kasance salihin kira an gane walau hadahu da kuma ya ga dama shirya su la kanu na sun kasance shirye ko ba haka ba ashe kaga da zalalu da hidaya duk ga hannun Allah suke amma akwai abu guda wanda yan bidiya da sauransu ba su gano ba shine Allah adihi ko ba haka ba Allah baya zalunci وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إن الله ليس بظلام للعبيد إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا da duk kadin da aya da suka nuna zalunci suka nuna Allah ya koru da zalunci in ka fahimci haka ka gane haka sannan suka sa akasin haka Allah ya sifantu da adalci ko ba haka ba akasin haka Allah ya siffanta duk siffofin kamala ashe duk wanda Allah batar ya batar na saboda ni cincinta ya batar da shi kila fahimta ya dace da batar kamar yadda duk wanda Allah ya shiryar falalarsa ta rahamarsa ta haka kaida ahli sunna take malam ya ba da hadisai da ayi game da haka daga baya kila mutuna ibnu bayan kama kama kala tabaraka wa ta'ala man yahdihi Allahu فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأن الله يشريع شيني شريع شيني شريعي وأن الله سوني ما سهر آية sannan wa Allah ya qadiru an yuslih al-kafirin Allah yana da iko ba abin buwaya ce hoye ba Allah kadiri na mai iko na akan ya gyara kafirai in ya ga dama wa yalqafa bihim ya tausasa musu in ya ga dama hatta yakunu mu'minin hasu zama mu'mini yana da wannan walakinnahu sai dai shi Allah arada an yakunu kafirina kama alima ya yi hinda dama su zama kafiri kamar yadda ilimi ne ya gabaci wannan tun tale-tale na cewa su kafin raina kuma adala ta adalci na yi sun cincinci su zan kafiri sun cin cin cikin kafirai shi Allah mai zai musu yasa suka zan kafirai an gane ba wa annahum khadalahum Allah ya tabar da su wa taba'a ala qulubihim yasa maruhi ya ruhe zukatansu saboda ni saboda a fujuri da kufuru na farko sai a gadar da fujuru da kufuru na biyu haka ka'ida Allah take an gane wannan sosai kaida ta gaba wa annal khaira wa sharra bi qada'illahi wa qadari duk alkhairin da ka gani wanda kai gare ka ka kirga shi alkhairi sannan duk sharrin da ka gani wanda kai gare ka shari ka kirga shi to duka gaba hukuntowa Allah ce kaddaro wa Allah ce duk Allah shi kaddaro in ka ɗauki rashi sharri na mutuwa sharri na tasari sawa'un wajen harkar sai da sai suwa wajen harkar siyasa faduwa wajen mi in ka doke su sharri to wannan dai Allah shi ya hukunta wannan shi ya kaddaro da wannan kamar da in ka doke haihuwa ka doke samun ilimi ka doke samun wadata ka doke cin nasara a siyasa a mukami ka doke shi alkhairi to kuma duk abu gudana ka sani Allah shi ya rubuto da wannan kamar yadda hadisi ya tabbatar ko malam zai tsakuro wannan hadisi wa anna mu ahli sunnati wal jama'a nu'minu bi qada'illahi wa qadari mun yi imani bi qada'illahi da hukuncin Allah da ya can tun tale tale tun azal tun tale tale kamun a same mu mun imani da shi wa qadarihi sanan mun imani da kaddara Allah wadda zai halitta a yanzu sai ta same mu dama qada'u rubutacce na tun asali qadaru shi ma rubutacce na tun asali amma mi abban manci yanka hada su qada'u wal qadaru ana hada su in sun ka hada ana nuhin na farko da na ƙarshe a lokacin da za a hukunto ma da al'amarin da lokacin da za a halatta al'amarin ya faru gare ka shike na an gama in an hukunto ma mutuwa ko ba haka ba kadarta ba kaza'u ta kadarta saboda an rubuto ta an hukunto ta tun asali sai ya zan kaza idan kuma Allah ya wakanar da ita ya halicce ta ta forma kadaru kuma shike kaza'u wal kadaru to in kai siffanta Allah da ɗaya ba ka siffanta Allah da ɗaya ba ko kai da ɗaya ba kai da ɗaya ba to kai na kasan Allah shi yasa kullum aka hada su in ka ce yanzu Allah halitta ta wakana e ka da amma bai san da ita ba ka kore ma Allah kada'u ko ba haka ba baka tabbatar mai da kadaro ba kamar in ko ka tabbatar mai da na yanzu in ka tabbatar mai da na can harko to na yanzu fa buwaya ce abin yayi ko ba haka ba to ka kore mai kudratu wanda malamai suka ce kamar da aku yace al qadaru min al qudrati mafani ko mun fahimci wannan to haka abin yake alkada wal qadaru tare suka tahiya hukunci da kaddara hukunci da wanda an ka rubuto Allah ya sano da haka nan ya rubuta shi yadda dama ne to haka kuma bai faru ya halitta shi alkada wal qadaru to mu ahlus sunnati wal jamaa nu'minu bi qada'illahi wa qadarihi khairihi abamir nahiya ud ila madha ila al qadari wa sharrihi ila al qadari ba ba ud ila Allah ko irin ba ko an gane wannan khairihi alkhairi kaddara wa sharrihi da sharri kaddara gaba ɗaya mun yadda da Allah shine wa karar da kuma wa na'lamu ko mun yadda yadda ta aqida shine wa na'lamu na huluhi haka huluhi wa murrihi dadin sa da dacin sa wannan ai kun san ta ma ko ba haka ba huluhi wa murrihi dadin kaddara mai dadi kenan da dacin kaddara murrihi kenan mai daci duka mun yadda mu mun imani Allah shi ya rubuto ya san za ta faru ya ga dama ya faru shi ya halittuka ta faru gare mu mun fahimci wannan ko eh khairihi wa sharrihi huluhi wa murrihi wa na'lamu muna da sani sani kuma na yadda sani na aqida cikin zuciyar mu, nami annama akhatana duk abin da bai same mu ba ya kullin shi bana dama ba a kaddaro ya same mu ba duk abin da ya kuskure ka babu wata ka inda ko ina babu inda ciki babu da an sani babu da kaza duk abin da ma a kaɗa ana ya kuskure mu to lam ya kulli yusiba na dama a cikin list dama tun calin tale tale tun lokacin rubutawa tun sadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace awwalu ma khalaqa Allahu al-qalama thumma qala lahu uktub fakataba qadara farkon abin da Allah madaukin sarki ya fara halitta cikin halittu alƙalamu biyu sannan ya ce mai rubuta sai ya rubuta duk abin da zai faru duk abin da zai faru Allah ya rubuta shi to tun sannan ba a rubuta wannan abin zai same ka ba amma da an rubuta shi babu abin da kawar da shi mun fahimci wannan wa annama ma asaba abin da ya same mu kuma sawa'un na alkhairi ko na sharri a ganin mu to lam yakun khuti'ana dama dama ba a rubuto zai kuskure mu ba ma'ana tuntuni an rubutu zai same mu kila fahimta cikin hadisi duk da malam tsakurwa yi ya ce rufi atil akalamu wajen fatasu an riga an gama rubutawa kuma tawadar da an rubuta ta bushe bare ni bare a lashe ko a shari ba ta wa wannan ibada kuma aqida mutu sunna bai duk wanda aka ce ma bawa makaluki to bayi dukkansu kowa la yamlikuna li anfusihim darran wala na ba su mallaka makansu darru ba su mallaka makansu nafu darru bi fatihin body shi ne kishiyar nafu bi fatihin nuni nafu duk abin da aka ɗauka amfani shi an nafu arziki muƙani ko mulki ko wadata ko haihuwa ko iyali ko karhi na duniya fawa ko duk abin da kaka ɗauka shi an naf'u sawa'un naf'un dunawi ko naf'un ukhrawi naf'u duk abin da aka ɗauka naf'u ko to darru mai fatahi du'a shi ya kishi ya tai rashin amfani a fahimta akwai bambancin darru mai fataha da burru mai damma du bu bu ba ra'un ne ka magana ba du abdurru mai zamma rashin lahiya rashin lahiya kila fahimta ehe ta irin ku wani min da addu'a annabi ayyuba alaihi salamu inni massani abdurru wa anta arhamur rahim abdurru rashin lahiya cuta wanda mai sabuwar jikinka shi ku abdarru bi fatih body shine akati opposite na amfani in ka ce haihuwa a ce rashin haihuwa ko mutuwa yan ka ce arziki a ce tsiya ko talauci yan ka ce mulki a ce mi a ce rashin mulki ko waduwa ga mulki ko wani abu ko ba haka ba yan ka ce samun eh, arabo a ce rashin tsiyata yan ka ce samu aljanna a ce samun wuta kishi yadda na duk abin da na ya hada to zarru ita ko ta hada kishiya ta an fahimci wannan to la yamlikuna su bayi ba su mallaka li su ga kawunan su ma ba su yaba kawunan su darran wala nasara har shugaban halittu gaba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka Allah mu yake firgice mu qul la amliku li nafsi darran wala kai annabi ce musu haka illa ma sha Allah amfani da ka mallaka kanka ko dar rashin amfani da ka mallaka ma kanka sai dan damar da Allah ya baka Allah yana ya baka damar ka mallaka ma kanka alkhairi ko ku ya baka damar ka mallaka maka ka kare kanka daga baro ko ba haka ba sai Allah ya baka mi ya baka karhi na in wani taso ma sai ka tafi kai mai kulli guda sai ya zubi ko ba haka ba ka ka ya mallaka ma kare kanka in ka ga maciji ko baki ka gudu ko ba haka ba kai kasuwanci ka samu kuɗi kai aikin gwamnati a biya ka albashi ko ba haka ba kai tahiya ƙasa wa ƙasa ka samu ilimi ka yi aure ka kwanta da iyalinka ka haihu ko ba haka ba to wannan Allah ya mallaka ma wannan mallaka ma na dan wannan abin ya mallaka ma kuma amfani gare ka ko ba haka ba kamar da yana ya mallaka ma cuta ko ba haka ba bakin ciki ya zame ka an hana ma wata mace ka dauki ka ka daka maka kanka ko ba haka ba shi kenan ka kashe kanka ko ba shi ya mai yawa karsa in inza ka ka ketara katin ya mota ta buge ka ko ba haka ba duk wannan to yadda mata an ka baka ga wannan amma in Allah ya zare damar ta tazarrudin da ya baka ko ta talafin da ya baka sai ta kasa aiwatuwa shi yasa illa ma sha Allah kamar yadda aka ambata can cikin wajen ilimin Allah ko ko ko na cikin ilimin mukka wala yahituna bi shay'in illa min ilmihi illa ma sha'a wala yahituna bi shay'in min ilmi duk ilimin da Allah madaukakin sarki ya zubo ya wa ga mutane ko ko ya wa ga halittunsa gaba ɗaya ba sai mutane ba to ba su iya karaɗe ko su tsallake ko su kai su gane wani abu daga cikin ilimin makka illa da masha ko ba haka ba sai abin da Allah ya so su gane wata yar dama ta wata yar kafa ta Allah ka buɗa ma bayansa in Allah ya buɗa ma ita ka gano wannan in bai buɗa ma kuma ba ka gano ba qul ya rasulullahi ka ce musu la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ba ba haka ba ehe damar ta Allah ka basuwa sai wani cutar da wani ba ba haka ba damar ta Allah ka basuwa wani yawa wani sihiri wani ya kashe wani wani ya wani wani wani ya hana wani aure wata wani ya raba da wani wata da wani duk ba tsaro na ba shin sa Allah bakin sarki ya ce cikin hadisin kudusi kamar da kuma manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisin nabawi nashi yace wa cikin hadisin kudusi walau annal ummata ijtama'u ala an yadurruka lan yadurruka illa bi shay'in Allahu alayka ba su iya cutar da kai sai da abin da Allah ya dama ya rubuto ma kaga in Allah ya rubuto ma sai ba su wannan damar sai su cutar da kai da shi kama wala ijtama'u ala an yanfa'uka lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka shi ma yadda mata Allah ka basuwa ko ba haka ba saboda haka illa ma sha Allah a fahimce ta shi ka bada dama sai zan kana iya darru kana iya nafsu amma in ba haka nan ba wa kaina wa anna kuma hakika mu nalja'u fi umurina muna labawa muna karkatawa muna koma ga duk al'amarin mu ila Allah zuwa ga Allah shugaban mu annabi Muhammad shi faɗi haka la malja'a wa la manja minka illa ilaika wa nudbitul hajata mun tabbatar da bukatuwa wal faqara da bukatuwa ko talautuwa duk mun tabbatar da su ga kawunan mu fi kulle wakatin kuma kowane lokaci darfata ainin bamu da namu mun tabbatar da mu fukara'una mun tabbatar da mu juna na ilaihi zuwa ga Allah ko ba haka ba ilai mu mun ce mai da haka a duk lokacin da mutum ganin shi ka ba kai ne arziki ko shi ka ba kai ne wadata ko ku a wani ka bashi ayya ba musulmi ba kenan to mu mun yi imani cewa muna da bukata kuma fukara wallah zuwa ga Allah Allah shine ganiyu shine kuma Hamidu wanda ba bukata komi ga kowa kuma wannan fi kulli waqatin sun yi mala ya hadda wannan cikin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aini tarfata aini kiftawa gira in Allah ni in Allah ya zare al'amari gare ka kai babu ka sunan babu ko ba haka ba kenan kowace kika wane rabin kika ko ɗai bisa ɗari na kika kana da bukata zuwa ga Allah babu sadda baka bukata zuwa Allah wa nafitul hajata wal faqara fi kulli waqtin ilayhi wa naqulu kuma muna cewa innal qur'ana kalamun ghayru makhluqin wa anna man qala bi khalqil qur'ani fa huwa kafirun wannan akida ina jin ta yi ta tuwa ko duk malami akida sai ya faɗi wagga to shi yasa kai mai tambaya game da ash'ariya nan dai faɗuwar gaba yake duk da muka ce salatul qur'anu makhluqun ba amma sun ce tarjama ta ta magana Allah wai ba ta magana Allah ba fa kamar an tambayi Allah na Allah na magana to abinda Allah kanu sai a tarjama ma kamar ka kida kai na i sai a ce cewa yayi na'am ka kiɗa kai haka a ce cewa ya la da la da nam ai kaga ba magana gata ba ko to haka Allah yake duk ibara ta fassara ce na abinda Allah ka rishi to kuma abin ka ban mamaki sai a ce inda an ka tumana an ka fada duk suna ka ce Allah bai moci ko bai saukowa mina ila sama'i duniya to ya an ka yayi moci ta nuna a'a sannan ya motsa ta nuna i kuma sai a gane inda an ka tumana an ka fada eh haka dan bida a kirin bai sai tsarkake Allah sai ya faɗa ramin da bai yi fitowa eh ayi hakuri ku koma min wannan karatu na mai tsawo amma kamun mu tsungula cikin wani wuri da yake lokaci yayi ku koma min shahi na 32 cikin wanga littafi can baya cikin mukaddima kowa ya diba shahi na 32 an buɗe shan ta da biyu adiba hamish footnote ɗan ta'aliki can ƙasa mai number one قال Umar قال عمرو بن دينار عمرو بن دينار yace mun san ko Abdul bin Dinar da yana daga cikin manyan tabi'a almajirin Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Umar Absu su Jabir ibn Abdullah ya roto gare su ko amma maula Abdullahi ibn Umar ko da shi da Abdullahi ibn Dinar mun ce duk maulana ko kawai mu saurari abin da ya ce sannan da ƙarshe mu yi magana game da wasu abubuwa ya ce a daraktu tis'atan min ashabi rasulillahi na riski sahabi tara daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuluna dukkan su waɗanga sahabbai tara suna cewa man kala alqur'anu makhluqun fa huwa kafirun duk wanda ya ce alqur'anu makhluqun kafirina ko haka ba shi yasa a cikin as-sunna kitabu sunna na Abdullahi ibn Ahmad wannan ya kawo hadisan ittifaqin sahaba da ittifaqin tabi'ina duka sun ce ba a biyar da hamiyu sallah in kai ta kuma babu ta saboda kahirina kuma ya ci gaba kawo ruwayoyin amma kamun mu kai ga sunan haka ce ko to shi Hammadu mai ta hakikin sai ya ishe tun da wa magana na kaltuwaye ya ce wa kalla kiya amru dinare to ka jiya amru ibn dinar danga mun san ya hadu da waɗanga malamai waɗanga sahabbai ga sunan yana yiwa sunaye shi na farko ibn abbas abdullahi ibn abbas mun san ya hadu da shi wa ibn umara ya aika su ga abdullahi ibn umar uban gida ne na wa ibn zubair abdullahi ibn zubair abdullahi abdullahi guda uku kenan abdullahi ibn abbas abdullahi ibn umar abdullahi ibn zubair ko ba haka ba uku kenan wa jabir ibn abdullahi ya roto ga jabir ibn abdullahi wal miswara ibn makarama ya ga miswara al-qarab nawa kenan shidda ko mu'azzin rasulullahi yazida alkindi. kindi ya nawa kenan bakwai sannan wa abu tufail ya ga abu na karshen sahabbai ga mutuwa abu mai suna amir ibn wasila ko da an tambaye ka wa Allah ga mutuwa sanda ya mutu babu wani sahabi shine Abu Tufail Amir ibn Wasila to waɗanda guda tara duk Amr ibn Dinarin a hadisai daban-daban yayi karatu gare su to in ya ce adraktu tis'atan min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullum yaqulun man qala alqur'anu makhluqun fa huwa kafirun sai a ce to waɗanda malamai kare kina fahimta wannan kadima cikin kitab sharhul aqidati ahli sunna lillahi ta'ala ala kulli halin mu tsaya haka nan amma ga dan magana na shira ta karshe wa qada zakara haqiqa shi al-lalikai mai wanta littahi ya ambata ijma'a sahaba ijma'in sahabbai duk sun yi ijma'i ala anna al-qur'ana ghayru makhluq akan qur'ani ghayru makhluqin nan wa kadhalika aqada haka nan shi allalikahi ya kulla baba babe guda sukutun fi ijma'i tabi'ina inda ya kawo shi ma ijma'in tabi'ina tabi'awa su ma sun ijma'i gaba dai at-tabi'ina lahum bi masu biyar sahabbai da ihsan ya kawo su sun ijma'i su ma ala anna al-qur'ana ghayru makhluq kila fahimta a kiyaye wannan wannan fa'ida ta naga a karanta ta insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك